Ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfido Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirye na daren Asabar 24 ga watan Afrilu. bayan labaran duniya za a ji cewa boko haram ta sake kashe mutane akalla bakwai a garin gaidam na jihar yobe za kuma a ji cewa iyayen ɗaliban jami'ar greenfield da ke kaduna da 'yan bindiga suka fara kashe uku daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da su ashirin sun fara magana sannan za a ji ƙarin bayani kan harin da aka kai gidan gwamnan jihar imo da ke garin su har aka kona kamar kowace ranar asabar yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku za kuma a ji labaran wasanni sannan kuma a ji tasirin Ramadan a wurin matasa. To amma kafin nan gasar filu da labaran duniya. Zama salamu alaikum ga labaran duniya. Wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Japan Yoshihide Shuga suka fitar daga gana wasu ta kwanan nan a fadar White House ta bar jami'ai da manazarta a taiwan suna mamakin yadda japan ɗin za ta iya taimaka tsibirin daga wani hari daga china fadar white house ta faɗi a shafin yanar gizo cewa suga da biden sun nuna muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tekun taiwan masu sharhi sun ce sanarwar ta haɗin gwiwa ta nuna shirin japan wajen taimakawa kare taiwan daga china idan akwai buƙatar hakan amma kawai tana goyon bayan duk wani shiri da amurka za ta jagoranta cikin sauri taiwan ta yi maraba da sanarwar haɗin gwiwar jiya juma'a ma'aikatar kiwon lafiya ta isra'ila ta faɗi cewa ba a samu mutuwa sakamakon coronavirus ba a ranar alhamis wadda ita ce rana ta farko cikin watanni goma da ma'aikatar ba ta samu mace-mace sanadiyar covid-19 ba ranar 29 ga watan yuni ita ce rana ta ƙarshe da ba a sake samun sabbin mace-mace ba daga cutar coronavirus ba a ƙasar ta gabas ta tsakiya. Isra'ila ta kasance jagora a duniya wajen yi wa jama'ar ta allurar rigakafin cutar virus. Fiye da Isra'ilawa miliyan biyar da ke zaman ƙasa da kashi hamsin da takwas cikin ɗari na yawan mutanen sun karɓi allurar rigakafin. A halin yanzu kuma, inda ta faɗi yau Asabar cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar corona virus. a 346,786 a cikin awanni 24 da suka gabata. Kasar da ke yankin Asiya ta kudu ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar hannu tsawon kwanaki. A lokaci guda kuma, asibitocin India suna ta ƙoƙarin samar da iskar oxygen ga marasa lafiyar COVID-19 da ke fama da matsalar numfashi. Janar Ming Ang Helen na kasar myanmar wanda ya jagoranci mamayar sojojin da ta haifar da rikici a kasar ya isa jakarta yau asabar don taron shugabannin kudu maso gabasin asiya da ke kokarin samar da hanyar da za ta kawo ƙarshen tashin hankali a cikin al'ummar da ke fama da talauci taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya asian a jakarta shine karo na farko da aka hada don yunkurin sasanta rikicin myanmar ƙasa mai talauci da ke makwabtarka china da india da kuma thailand myanmar wani bangare ne na kasashe goma na kungiyar asian yayin da mahalarta taron suka halarci taron da kansu duk da annobar coronavirus ministan harkokin wajen indonesia retno marsudi ya ce taron ya nuna damuwar da ake ciki game da halin da ake ciki a myanmar da kuma kudurin asian na taimaka yamma ta fita daga wannan mummunan yanayi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan kasar Kenya da ke dauke da kwayar cuta mai kare garkuwar jiki sun ce rayukansu na cikin haɗari saboda karancin magungunan rage kaifin cutar da Amurka ta taimaka musu da su a yayin wata kaddama tsakanin hukumar bada agaji ta Amurka da gwamnatin Kenya. jinkirta fitar da magungunan da aka yi su zuwa kenya a ƙarshen shekarar da ta gabata ya samo asali ne saboda gwamnati ta ɗora harajin dala biyu a kan gudunmawar kuma hukumar ba da agajin amurka na nuna damuwa wajen amincewa da batutuwa da hukumar kula da kiwon lafiyar ƙasar kenya a cewar masu fafutuka da jama'ai. a ranar juma'a masu fafutuka sun yi watsi da sanarwar hulɗa da jama'a sanarwar da gwamnatin ta yi a ranar alhamis cewa ta warware batun tare da rarraba magunguna a ƙananan hukumomi 31 daga cikin 47 na kenya gwamnati ta ce duk ƙananan hukumomi cikin kwanaki biyar za su samu magungunan da ake bukata ga mutanensu miliyan 1.4 daga ƙarshe wani jirgin ruwan indonesia da ya ɓace a gaɓar ruwan bali ya nutse a cewar sojojin ruwan kasar yau asabar tare da batar da ma'aikatansa hamsin da uku babban harsun sojin ruwa ya ce ayarin bincike ya gano wasu abubuwa daga kri ningala 402 ciki har da abubuwa daga cikin jirgin wanda tuni an yi amana cewa iskar oxygen din da yake da ita ta kare jiragen yaƙi na ruwa da jiragen sama da ɗaruruwan jami'an soja sun yi ta neman jirgin da ya fada cikin hatsari mahukunta sun ce wannan jirgi kila kasar jamus yana da isasshiyar iskar oxygen kwanaki uku kacal bayan ya rasa wuta wa'adin da ya wuce tun da safiyar yau asabar sarfino hashin gumel aka saurara da labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu wanda zai kai mu Najeriya inda 'yan Boko Haram suka sake farma garin Gaidam na jihar Yobe inda har suka kashe mutane akalla bakwai baya ga sauran barnar da suka tafka a harin da suka fara kaiwa tun daga yammacin jiya. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya ji ta bakin wasu masu ruwa da tsaki da kuma ganau. Alhaji Ali Kwalo da ya shine shugaban karamar hukumar Gaidan nan da kuma shaida damun abin da ya kwana ta wayar zarho. Wannan yaran nan gashi dai sun shiga garin mu hmm. har yanzu yanzu hakan da nake ma magana ba su samu sun fita ba. A yanzu kusan ana neman karfe goma sha ɗaya ma ya wuce. Eh. Har yanzu suna cikin Gaidan nan. Har yanzu suna cikin. Kamar kusan da jami'an tsaro ba ne? Akwai 159 battalion ga kuma Janar Abdulsalam yana na da masu mana magana da shi. Akwai kamar inda barnan da suka yi? Akwai akwai. Rai ma an rasa rayuka ma fa ok mutane za su kai nawa ne wanda aka eh, to kaga ba tabbas da yake ni na ji a samu na san kashe yara bakwai to kaga haka din muna jin su eh ko me al'umman wannan gari ke cewa game da wannan hari na mayakan boko haram din sun kwana a cikin gari ba babu jami'an tsaro ne a garin naku akwai jami'an tsaro sun tinkari kam na sojojin da ke kafin su shigo kan an samu labarin za su shigo haka to sai sojoji suka kinta sai suka fita akan za su tare su haka to sai suka canza layi su mai haka hmm. suna da kaya irin sojoji ba irin sojojin Najeriya ba irin sojojin Chad kuma Hausa su namu ne Hausa ne kyau suke namu ne Hausa sai eh. ana gudu sai hmm. sun su su cikin gidanmu ma an fara harba harbe hmm. suka yi kiran sallar su suka yi ta abubuwan su da suka yi ta yi a cikin garin gari daga baya harbi a cikin gari daga baya kuma harbin ya dan tsagaita sai dadde dadde kuma can cikin dare nan ma sai ake ta jin harbi muke ta jin harbi na rijin tabi daraktan hudar jama'a na rundunar sojan kasar brigadier general Muhammad Lima wanda ya ce da ni yana tattara bayanai tukunna don haka ba zai iya cewa komai a kai ba na kuma zan tabi kakakin rundunar 'yan sandan jihar yobin asp abdulkarim dungus wanda ya tabbatar min da akwai lamarin sai dai bai karin haske game da abin da wa wakanan ba haruna dauda biyu maryar amurka daga maiduguri a nigeria. a gaida haruna daga jihar yobe kuma sai kaduna inda iyayen ɗaliban jami'ar greenfield wajen ashirin da 'yan bindiga suka sace har suka fara kashe uku daga cikinsu suka fara magana Isa Lawan Ikara gare ka. A jiya Juma'a ne dai gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da ganin gawakin ɗalibai uku cikin guda ashirin da aka sace a jami'ar nan ta Greenfield da ke Kaduna. Wanda 'yan bindiga suka buƙaci sai an ba su kuɗi naira miliyan 800 a matsayin kuɗin fansa. sadiq musa ma'azu na cikin ɗalibai ukun da 'yan bindigan suka hallaka kuma yayan mahaifin marigayen ya shaida wa muryar amurka cewa wa'adin kwanaki uku ne 'yan bindigan suka bayar na cewa imma dai a kai musu waɗannan kuɗaɗe naira miliyan 800 ko kuma su ɗauki matakin da a ƙarshe dai suka kashe ɗalibai uku cikin ɗaliban da suka sace a wannan makaranta. sunana usman musa Ma'azu. a ƙanina ne cike bi mani uban yaro eh, yaron ba. me sunan yaron? Eh, sadiq Sadiq ya kai shekara nawa? Sadiq ya kai shekara goma sha bakwai. Bayan mutanen sun sace shi an yi magana da shi ne? Shi Sadiq ba an yi magana da Sadiq amma magana ne kawai gaisawa haka kawai sai su sai su anshi waya sannan su sai su ci gaba da magana. Don ka tabbatar cewa eh ɗanka ne kuma yana hannun su yana kuma raye. Wasu na ta maganar kamar sun buƙaci ku kawo kuɗi har miliyan ɗari takwas gaske ne wannan maganar? Tabbas sun yi maganar cewa a kawo naira miliyan ɗari takwas ba kankare muka nuna musu cewa wannan abu gaskiya ba za mu iya su dai faɗi yadda za suka ce kai wannan in za mu bada mu bada wannan ba da wai ba ƴaƴan mu bane ai ƴaƴan gwamnati ne wato a gurin gwamnati suke so su karɓi kuɗin kenan to in ba haka ba wani talaka zai iya rashin din wannan kuɗi jimillar yaran ne suka ce a bada miliyan eh, ɗari takwas kwarai da gaske jimillar yaran duka yara nawa ne yara ashirin ne me ya kai har aka kai ga kashe su eh, sun ba da ultimatum kwana uku hauhawar hare-hare na sace ɗalibai a jihar kaduna dai na ci gaba da jawo hankalin waɗansu masana harkokin tsaro waɗanda ke ganin lokaci yayi da gwamnati za ta sauya salo wajen yakin da take da 'yan ta'adda manjo muhammad bashir shu'aibu galma mai ritaya na cikin waɗanda ke da irin wannan ra'ayi suna so dai su hukuma a nuna hukuma ta kasa a nuna hukuma ta durkusa da hukuma tunda kuma hukuma ta ce ita ba za ta durkusa din ba ya zuwa yanzu dai iyayen ɗaliban jami'ar ta greenfield mai zaman kanta a jihar kaduna da aka sace musu 'ya'ya sun ce suna zaman fargaba saboda ɗaya daga cikin iyayen yaran ya shaida wa muryar amurka cewa 'yan bindigan sun sake ba da wani sabon wa'adi zuwa ranar litinin duk wani kokari na jin ta bakin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna dai malam samuel aruwan ya ci tira saboda na yi ta kira bai samu ɗauka ba kuma na tura mai sakon katta kwana wanda har zuwa lokacin da nake haɗa rahoton nan ban samu amsa ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya A gaida Isa, to kamar yadda ba a rasa ji ba, da safiyar yau wasu da har yanzu ba a tabbatar ko waye ba sun kai hari gidan gwamnan jihar Imo da ke can ƙauyensu. Amma saboda rashin kyawun sauti ga ɗan abin da ya sauƙaƙa cikin bayanin wakilin sashen Hausa Alphonsus Ikoro Igwe ta waya. Eh, da safiyar yau ne wasu wayanda har yanzu ba gano su waya ba ne sagale da baƙaƙen kaya suka farwa gidan shi mai girma gwamnan jihar imo sanata hope uzodinma a can ƙauyensu na umuma da ke karamar hukumar oru east na jihar imo mm. suka farwa wannan gidan sannan ba da jimawa ba suka tuna wannan gidan wuta kuma ana kyautata zato cewa a wannan harin da suka kai ran mutum ta ya salwanta a nan wajen amma har yanzu ba gano kowa ne amma kuma ba a san muhimmancin wanda ya mutu din ba kuma ana ganin ba shi gwannan bane ko wani na kusa da shi a ba ina ba hakan bane har yanzu dai ba mamaki irin dai masu gadi din nan ne to ana ganin me ya haddasa wannan rigimar to ka san a 'yan makonnin nan da suka gabata ana ta kai hare-hare a nan a sassa daban-daban na jihar kimo To a gaida Alphonsus, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na biyu na ansoshin masu sauraron da dama da suka yi tambayoyi kan batutuwan da suka shafi azumin watan Ramadan da kuma wasu masu sauraron da dama su ma da suka yi tambayoyi kan tarihin marigayi shugaban Chad Idris Deby wanda aka kashe ranar Talata. To idan masu sauraron mu da dama da suka yi tambayoyi game da watan azumin Ramadan kama daga ma'anar azumin da abin da ya dace mai azumi ya yi zuwa waɗanda azumin ya wajaba a kansu da kuma akasin hakan da dai sauransu na saurare ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da kashi na biyu na ansoshin da yake baku inda zai dan koma baya ya ɗora kan abubuwan da aka yi a lokacin azumin yawanci idan aka ce ramadana ya zo to gaba ɗaya zaka iske duk wata karantarwa an ajiye ta an koma wa alkur'ani mai girma domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa a dukkan watan azumin ramadana mala'ika jibrilu yakan zo su bitan alkur'ani mai girma tare da shi wanda kuma shi aka aiko mishi da sako ya aiko ya zo wa annabi sallallahu alaihi da shi na alkur'ani din dungurungun dan haka kenan yawaita karatun alkur'ani a cikin watan azumi ko kuma sauraron karatun alkur'ani a cikin watan azumi daga kowace kafa duka suna nauyaya wa mutum ma'auninsa na lada balle kuma a ce mutum ya tashi cikin dare bayan sallan tarawihi da ake yi ko sallan tahajjud shi ma ya kara da wasu nafiloli nasa to babu shakka ma'aunayansa za su ainihin yi nauyi kwarai da gaske don abubuwan da Allah yake so kenan sannan abubuwan da ya kamata mutane su kara sani shine akwai sirri da yawa a cikin watan ramadana daga cikin asirar ma'ana sirrorin da ke cikin watan ramadana shine kamar misali in aka ce yau ɗaya ga watan Ramadana. to alkhairin da yake cikin wannan rana ta ɗaya ga watan ramadan to gaba ɗaya ya kunshi watan ya kunshi lokacin ya kuma kunshi dukkan wani ibada da za a yi a ciki gobe misali biyu ga wata jibi uku ga wata har zuwa talatin ko ashirin da tara ga watan ramadan dukkan ranar da ta biyo baya alkhairinta ta fi ta wacce ta gabata a baya misali in yau aka ce biyar ne ko goma ga watan ramadana to alkhairin da muka aikata da ladan da za mu samu wadda za mu yi in Allah ya kai mu gobe sha biyu ko sha uku ga watan Ramadana musamman ma a cikin goman karshe. alkhairan suna ninkuwa kuma suna yawaita fiye da abin da muka yi a sauran kwanaki na farkon Ramadana saboda haka watan Ramadana ba wata ne wanda yake na raki ba ba wata ne wanda yake na ainihin wato kasala ba ba wata bane wanda yake na a zauna a shantake mutum kamar an ɗora masa duniya a ka wani ma ga yana bakin ciki dan ya kai azumi a'a inda zai fahimci ladan da yake samu da farin cikin da Allah maɗaukakin sarki yake yi da shi a lokacin da yake ibadan nan ta azumi da kuma ma cikin watan Ramadana ɗin baki ɗaya to babu shakka da ma mun yi burin cewa ina ma a ce dukkan watannin nan saura goma sha ɗaya duk su ma Ramadana ne a cikinsu da haka yana da kyau mu ƙara ayyukan alkhairi mu sadar da zumunci ko ta hanyar waya mu sadar da ainihin wato alkhairai ko ta hanyar sakin fuska da farantawa iyalanmu da danginmu da makwabtanmu da shugabanninmu da ma waɗanda musulmi ne da ma waɗanda ba musulmi ba da kuma yi wa ƙasashenmu addu'o'i na fatan alkhairi to babu shakka idan muna waɗannan abubuwa a cikin ramadana allah yana ƙara son mu yana ƙara farin ciki a tare da mu kuma duk abubuwan da muka roƙa ko da ba mu ɗaga hannu ko mun ambata ba Allah ya gani a cikin zukatanmu nan take sai ka ga ana ta samun biyan bukata ana samun walwala kuma ana samun ƙarin zaman lafiya da ci gaba hatta wannan cutar ma mai barazana sai ka ga gaba ɗaya ta zamo tarihi da labari don me Allah yana kishin bayinsa kuma yana ƙaunar bayinsa musamman ma bayin da suka tarkata suka koma zuwa gare shi don neman yardarsa Allah ka sa muna daga cikinsu sannan kuma a ciyar da bayin Allah mabukata komai ƙanƙantan abinci ko da tsagin dabino ne ko kwaran dabino ne ko kuma mudun abinci ne da faffe ko kuma ɗanye amma haɗa mai da kuɗin cefane ko a shayar da shi ruwan sha ko kuma dai a yi masa wani abin da zai faranta masa rai to babu shakka dukkansu idan mutum ya aikata a cikin watan azumi kowanne cikinsu ana yauƙaƙa masa ana ninninka masa ladansa kuma allah maɗaukakin sarki yana murna yana farin ciki da shi. sai kuma kashi na farko na ansar tambayoyin da masu mu da yawan gaske suka yi kan tarihin shugaban chad da aka kashe ranar talata idris debi idan ana saurari to ga babban wakilin harkokin tsaro na sashen hausa hassan maina kaina da ansar da ya samo daga wani kwararre kan sha'anin yankin tafkin chadi kuma tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida a najeriya malam nasiru zaharaddin wanda ya ce to shi dai idris debi ituno an haife shi ranar 18 ga watan yuni na 1952 wato shekaru 68 kenan da suka wuce a garin fada kuma a nan ya yi makarantar islamiyya da makarantar karatun ƙur'ani kafin ya shiga makarantar firamare to ana nan ana nan sai ya tafi har ya zama soja ya yi aikin soja daga shekarar 1976 har lokacin da aka kashe shi a cikin wannan shekara ta 2021 to a cikin aikin sojan nan nasa ya kai shi makarantar horon sojoji ta mu'ammar gaddafi ya kuma yi horon sojoji a ƙasar paris wato a faransi to bayan ya dawo daga karatu a faransi ya tara ƙasarsu ta sarƙe cikin rigingimu iri-iri an yi wato sojoji kala-kala har guda goma sha ɗaya wadda kowanne da kwaman ɗinsa a cikin harkar sojan nan to a cikin waɗanda suke wannan kwaman kwaman ɗin har da hisin habre kuma shi ya bi hisin habre har aka yi taro na sulhu na chadi wanda na halarce shi a bagauda lake hotel da ke kano a lokacin ya biyo hisin habre to a wannan taron ne aka yarda cewa shi shugaba mai ci na lokacin felix malum inga kutube indi aka ce za a ba shi mafaka a najeriya aka tsugunar da shi a Legas. to su kuma ba su koma ba sai da aka yi gwamnati kuma a lokacin abin da yake faruwa shine kasashe ne guda biyar suka haɗu a najeriya wadda najeriya ita ta ja wajen yin wannan harka a kasashen sun hada da ita kasar algeria libya da niger da nigeria sai faransa da suka turo a masu wato sa ido to duk waɗannan ƙasashe guda uku da suka zo wato ita algeria ta turo ministanta na harkokin waje wato Abdulaziz Bouteflika wanda daga baya ya zama shugaban Algeria su kuma Libya suka turo Ali Tireki wanda shi ne ministan harkokin wajensu ita kuma Nijar ta turo mummuna Adamu Jar Makoy a lokacin shi ne ministan harkokin waje na Nijar nan kuma a Najeriya wanda ya jagoranci abin shi ne marigayi janar Shehu Musa Yar'adua shi kuma baba nakin gibe shi ne masa sakatare a lokacin da aka yi wannan taro a bagauda lake hotel a lokacin na sadu da dukkan waɗannan shugabanni na taji da suka hada da Gukun Wadai, Hussein Habre, Felix Malum, Kamuge Wadal Abdulkadir, Asil Ahmad, Abubakar Abdulrahman da dai sauransu. Wanda shi kansa a lokacin shi Idris Debi yana bayan shi Hussein Habre ne kowanne ya zo da kungiyarsa na 'yan tawaye a lokacin. Shi Gukun Wadai shi yake shugabantar kungiyar da ake kira Frolina. wadda Hessin Habre da tare suke a cikin Frolina amma ya balle ya yi tasa da ake kira Foze Zami North wato FAN. Sannan akwai shi Kamuge Wadal Abdulkadir shi ɗan kudu ne kuma tasu kungiyar ta 'yan kudu ce ita ma Southern Army Forces su ne na Kamuge. To shi bayan sun koma sai aka ce to hukumar da shi ne zai zama shugaban kasa. shi Hisin Habre shi aka ba ministan harkokin waje kamuge odal abdulkadir aka bashi ministan tsaro haka dai aka rarraba waɗannan makamai a lokacin gwamnatin haɗin gambiza wadda ake kira uh, gont government of national unity mm. to da suka koma abin suka ci gaba dai haka ana ta yi zaman doya da manja amma dai ko ba komai duk sojojin sun zama soja ɗaya yanzu na ƙasar chad maimakon da da suke a rarrabe abinda aka yi kenan a najeriya to bayan shi gukunu daye hisin habre ya kaɗe shi shi kuma hisin habre cikin shekarar 1990 an samu rigima a 1989 tsakanin Hisin Habre da shi Idris Deby wanda bayan Hisin Habre ya zama shugaban Chadi ya nada shi Idris Deby ya zama hafsan hafsoshin sojojin ƙasar Chadi. To bayan an nada shi wannan nadi na jin sai rigima ta shigo tsakaninsu shi da Hisin Habre. har ya tsere ya koma kasar sudan makwabciyarsu to daga nan ya ƙara samun ƙarfi ya kukan kura ya shigo cikin chadi na tawaye ya kwace mulki a hannun Hussein Habre a cikin watan Disamba na da To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban ansoshin tambayoyi kan watan azumin Ramadan da kuma tarihin marigayi shugaban Chadi Idris debi Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim muhammadu guri. da Malam Nasiru Zahardin da ke ansa mana tambayoyin da kuma wakilinmu Abuja Hassan mai na Kaina da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Hailu. Ni Ibrahim sun Garba ke muku fatan alheri. Wasu. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Ƙungiyar kwallon kafar Newcastle United ta yi waiwayin baya ta farke kwallon da Liverpool ta zura mata a minti na karshe na wasan da suka fafata ta gasar Premier ta Ingila a yau Asabar. Hakan ya hana wa Liverpool ɗin damar shiga takarar kasancewa cikin ƙungiyoyi hudu na saman teburin gasar a wannan makon waɗanda za su sami gurbin fafata gasar zakarun Turai a kakar wasanni mai zuwa. Mohamed Salah shine ya soma wa Liverpool ɗin kwallon da ya sa ta a gaba a wasan. da kuma kama tafarkin shiga kungiyoyi hudu na sama to sai dai dan wasan newcastle callum wilson ya sami zura kwallon a minti na karshe na wasan inda ya farke suka kuma tashi a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya a ɗaya bangaren kuma kungiyar watford ta sami gurbin komawa fafata gasar premier a kakar wasanni mai zuwa bayan da a yau ta sami nasarar doke millwall da ci ɗaya da nema a gasar championship watford ɗin ta bi sahun norwich city na komawa gasar ta premier bayan an yi wajarar da ita daga gasar a kakar wasanni da ta gabata a kasar jamus kuma kungiyar kwallon kafar bayan munich ta kasa tabbatar da lashe gasar bundesliga ta bana a wannan makon sakamakon kashin da ta sha a hannun mens da ci biyu da daya wasan gasar da suka fafata a yau bayan din da ke jagorancin teburin gasar tana buƙatar samun nasara a wasa ɗaya tak domin ta sami tabbacin lashe gasar ta bana karo na tara a jere wanda hakan na nufin za ta jira samun nasara a sauran wasanni uku na gasar da suka rage mata shugaban kungiyar ƙwallon kafar real madrid ta ƙasar spain florentino perez ya ce ba zancen janyewa ga kungiyoyin nan goma sha biyu da suka yi yarjejeniyar shiga sabuwar gasar super league ta turai saboda tuni suka rattaba hannu a yarjejeniya tara daga cikin kungiyoyin goma sha biyu da suka hada da dukkan kungiyoyi shida na gasar premier ta ingila wato manchester city da united da chelsea da arsenal da liverpool da tottenham sun janye daga shiga sabuwar gasar a ranar talata bayan da tsarin ya fuskanci kakkausan suka da kalubale har yanzu kungiyoyin real madrid da barcelona da juventus ba su bayyana janyewa daga yunkurin shiga gasar ba to sai dai kungiyoyin atletico madrid ta kasar spain da inter da ac milan na kasar italiya su ma sun bayyana janyewarsu daga gasar to amma perez ya ce babu wata hujja da kungiyoyin za su kauracewa yarjejeniyar da aka riga aka rattaba wa hannu haka kawai inda ya musanta raɗe-raɗin cewa bankin jp morgan da ya samar da tallafin kudade har euro biliyan uku da rabi ga kungiyoyin ya janye hannunsa daga gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. Yanzu kuma ga shirin tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ni da sunana Yahaya kuma matashi nake wanda ke da sana'ar kabu-kabu a cikin garin birnin Kwanni bisa ga wannan watan Ramadana da domin shi watan azumi wata ne wanda Allah ya keɓe musulmi shi mun sani akwai rahama cikin shi akwai gafara cikin shi akwai a ciki ne sosai da sosai saboda haka yan uwa musulmi gaba ɗaya nake jan hankalin duka musulmi wannan wata duk wanda Allah ya gwada ma shi wallahi ya samu babban rabo saboda haka a jajirce a yi ibada a roƙi ainihin lafiya da kuma zaman lahiya cikin ƙasa saboda kowa ya gani yadda al'amari gashi nan ya kirkici. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya tani gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa mana shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam